Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana a kan mitoci 17 da 25 da kuma 60 masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama mu kai tsaye ta tasoshin FM na rediyo amfani da sarauniya da fara'a da nomad da dalol da kuma niya muryar Arewa a Ghana kuma ana iya kama mu alfa rediyo kuma si za kuma a iya sauraron mu kai tsaye ko kuma duk lokacin da ake bukata ta hanyar sadarwar intanet a boahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu sauraron mu assalamu alaikum yanzu ma dai Ibrahim ka almasi garba ne da Zahar Amin Fage da sauran abokan aiki ke fara cikin gabatar muku wannan shirin a wannan hantsi na ranar Talata 24 ga watan Satumba. Bayan labaran duniya za a ji yadda wasu matasa ke yin wani abun misali ga sauran matasa na yaƙi da cutar malaria a jamhuriyar Nijar. za a ji kashi na biyu na hira da sabon ministan harkokin 'yan sandan najeriya kan makomar 'yan sanda da kuma tsaro a najeriya babu yaku makeri zai shigo da shirin na a dawo lafiya silabar ma zai shigo da sharhin jaridun jamhuriyar nijar akwai mu kuma tafa da wasu daga cikin ra'ayoyi masu mu amma da farko ga cikakkun labaran duniya. Matashiyar nan mai fafutuka 'yar kasar Sweden Greta Thunberg ta caccaki shugabannin duniya a jiya litinin a babban taron Majalisar Ɗinkin Duniya, inda ta yi kira da ɗauki matakan magance sauyin yanayi saboda matsalolin da hakan ke haifarwa. People are suffering, people are dying. Ta ce mutane na wahala, mutane suna mutuwa, halittun duniya na ta gushewa. mun shiga wani ƙangi na gushewa daga doron ƙasa amma abin da za ku zauna kuna magana a kai shine batun kuɗi da bunƙasar tattalin arziki ta ƙara da cewa ilimin kimiyya ya bayyana wannan matsala ƙarara tun shekaru talatin da suka gabata amma har yanzu ba sa yin komai a kai tonberg cikin murya mai cike da tausayawa ta ce kun gaza a idanunmu amma matasa sun fara fahimtar cin amanar ku idanun manyan gobe na kan ku kuma idan kuka zaɓi ku ci gaba da gazawa idanunmu ba za mu taɓa yafe muku ba. 'yar shekaru goma sha shida tonbak ta gargaɗi shugabanni da prime ministoci sama da sittin da suka hallara a zauren majalisa don taron kolin inda ta ce matasa ba za su bar ku tserewa wannan batu ba. Shugaban kasar Iran Hassan Rouhani ya ce matsin lambar da gwamnatin Trump take nuna wa kasarsa bai yi tasiri ba. Sannan takunkumin da ta sanya baya sannan takunkumin da ta sanya bayan da ta fice da yarjejeniyar shekarar 2015 kan shirin nukiliyar iran yana nuna cewa amurka ta zaƙo matuƙa da yake magana kafin tafiya zuwa birnin new york don halartar taron majalisar ɗinkin duniya na shekara-shekara rauhani ya kuma ce amurka da saudiya sun zuzu ta barnar da wani hari da aka kai kan matatun man saudiya ya yi a farkon wannan watan sannan ya zargi gwamnatin trump da burin ganin ya maido da yankin ƙarƙashin ikonsa gabanin waɗannan kalamai shugaba rauhani tun da farko ya ce shirye-shiryensa a kan tarukan majalisar ɗinkin duniya sun hada da gabatar da wasu tsare-tsare da za su tabbatar da wanzuwar zaman lafiya a yankin Wasu shugabannin Majalisar Wakilan Amurka masu ƙarfin faɗa a ji su uku sun buƙaci sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo da ya fara miƙa dukkan takardun da suka shafi tattaunawa wayar talho da shugaba Trump ya yi da Ukraine. Sun ce sun sa shi nan da ranar Alhamis ya miƙa takardun ko kuma ya fuskanci sammace. shugabannin kwamitocin da ke kula da harkokin ƙetare leƙen asiri da kuma wanda ke sa ido kan kwamitocin majalisar wanda duk 'yan jam'iyyar democrat ne wato elliot angle adam schiff da elijah cummins a cewarsu sun miƙa dukkan buƙatar su ne a wata wasiƙa da suka aikawa ma'aikatar harkokin wajen amurka makonni biyu da suka gabata shugabannin sun ce ma'aikatar harkokin waje ta yarda cewa wani babban ma'aikacin pompeo kai tsaye ya taimaka wajen shirya wani zama tsakanin lauyan shugaba donald trump wato rudy giuliani da jami'an ukraine 'yan kwanaki bayan tattaunawa trump da shugaban ukraine vladimir zelensky ta wayar talho shi dai shugaba trump ya amince cewa shi da zelensky sun yi magana kan batun cin hanci da rashawa da kuma ɗan takarar shugaban ƙasa na jam'iyyar democrat joe biden yayin su ta ranar 25 ga watan yuli labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc To Zahar Amin ya aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausar murya Amurka a birnin Washington DC. To a yayin da cutar malaria ke ci gaba da addabar jamhuriyar Nijar kamar sauran kasashe masu tasowa. wasu matasa a Nijar ɗin sun yanke shawarar amfani da ƙarfinsu Da wajen yaƙi da sauro mai yaɗa cutar ta malaria matasan waɗanda suka fara aikin feshin karkashe sauro sun fara ne daga unguwarsu har suka shiga wasu unguwannin da zumar karaɗe inda ƙarfinsu ya kai daga damagaran ga tamar abari da cikakken rahoton Maminu Malam Ado jagoran wannan tsari ya yi ƙarin haske kamar haka. Da abokanmu da 'yan uwa duka na unguwa muka yi nazari sai muka ga ga masassaru sun yawa to kuma ba komai yake kawo masassarin nan ba illa saburo wannan sai muka yi wannan nazari muka ga mu dan har hada abin da mu har hada musamman a ni dan uwa wanda shi ya fi daukan nauyin abin gaskiya aka samo magani nuwa da abin feshi to kamar shi abin feshin a ina ne kuka same shi to wannan abin feshin mun samo shi ne a bakin kasuwa duk ɗaya aka ce jika ashirin ake sayarwa muka samu muka so guda biyu sannan da maganin da ake fesa shi ma jika biyar muka samu shi ma muka saya kusan guda hudu. Feshin maganin ya shafi duk inda makwancin sauran yake. Duk inda muka san makwancin sauro ne wani gwalalo na kan titi da kuma shibkoki da yake yanayi na damuna dukkanin muna shiga muna fesawa sannan da ɗakuna da ban ɗaki wannan musamman ma ban daki guri ne ma kwancin sauro sannan kafin a shiga daki a kwanta muna shiga mu faffesa idan aka riya daki duk sauran da yake ciki sai unguwa ku kadai ne kuka fara wannan abin eh gaskiya dai da muka faro mun faro ne daga unguwa amma yanzu alhamdulillah abin ya ci gaba har mun kai mun fara shiga wata unguwa kuma wannan mun fara kenan matasan sun ce suna bin dukkan dokokin da ya dace na shiga gidajen mutane don fesa wannan magani idan muka tashi dama muka tafi akwai yara da muke tafiya da su kanana ko kuma yaran unguwa na gidan sai mu gaya musu su yi sallama su gaya ma masu gidan su ɗan rufe abinci da ruwan sha sannan gidan matan aure dole sai sun kintsu su rufe fuskokinsu su sa hijabi sannan su gyaggyara duk gurin da ya cancanci a gyara sannan su ba mu damar mu shiga sannan su kansu majajen nasu suna ba mu haɗin kai ɗari bisa ɗari a bisa kan wannan gaskiya tunda kuka fara ba ku samu wata matsala ba da mutane gaskiya ba samu matsala ba kawai abin da muke samu dai sai dai ana ta mu godiya ana Allah saka da alkhairi Allah saka da kafin mu je gida ma muka yi gida muna cikin gida sai ga gida na biyar can an tarbo mu da gudu ana cewa an ce mu je can an ce mu je shi dai wannan fesa magani ba wai ana yin shi da kuɗi ba in ji Ibrahim Pele ɗaya daga cikin matasan saboda Allah da annabi ne ake yin wannan abu dama ma mun shiga gidaje sun ce siyasa muka ce babu maganar siyasa kawai saboda abin ya yi yawa gaskiya wannan abu ya zama kamar alloba ma za mu ce su ma dai yan unguwa sun yaba da wannan tsari sunana ban ya maga wannan yara sun yi taimako saboda Allah saboda an magarba ta kamar ya shiga idan mu a yanzu mun gode Allah Bashir Alhaji Haruna sai an je gida na an fesa mu kuma na ji daɗin shi sun je gida sun bi duka falo da duka dai ban daki da ko ina da ko ina da a ce yanda suke na kowace unguwa haka suke da mun yaki sauro to da kwarai min yaki eh, malaria kishin da kuma masassarar mm. cizon sauro da ƙananan cuce-cuce ma duka gaba daya da anya. Asma Abdu, mun ji daɗin da aka mushi. Tamara Bari, muryar Amurka daga Damagara a jamhuriyar Nijar. Ya Ubangiji sarkin baiwa. Ya Ubangiji sarkin baiwa. da tamar da wannan rahoton daga Nijar kuma bari mu ƙetara Najeriya. Inda ɗazu da asuba sabon ministan 'yan sandan Najeriya ya fara bayani kan makomar 'yan sandan najeriya a wannan marra a babi na biyu na hirar minista muhammad mai garidin gyaɗi katukan sokoto ya ɗora kan bayanin da yake yi kan yadda saboda son kuɗi har ma shirya kamun mutane na bogi ake yi yana mai takaicin cewa wannan abubuwa abubuwa ne waɗanda dole sai an tashi tsaye an kyautata tunanin mutane su kansu kuma su fahimci ba sha'anin kuɗi ne kawai da rayuwa ba waɗannan abubuwan ina nan za mu ci gaba da fitar da hanyoyi da za su kyautata ita kanta rayuwar mutane a gwamnatance da kai wannan magana ta rashin tsaro da kuma satan mutane da ake ta ta yi akwai wani abu da yake ta ciwo al'ummar najeriya musamman mazauna yankin arewa to a kwarya wato hanyar nan daga kaduna zuwa abuja da kuma hanyar birnin gwari ita ma yawanci mutane suna yawan kuka musamman wanda suke binta ma'aikata da 'yan kasuwa ana yawan ɗauke mutane wanda ko a makon da ya gabata ne akwai waɗanda ake zargin cewa an sace su a cikin garin abuja eh, wani irin mataki kuke ɗauka don ganin an magance wannan matsalar da ta ƙici ta ƙicin ta hanyar abuja zuwa kaduna to a yanzu wannan hanyar kaduna zuwa abuja gaskiya abubuwan suna ƙaruwa yanzu Ah, saboda kuma kulawar da aka wa wannan hanyar da ta birnin gwari kamar da ka sani da hanyar birnin gwari ai ba ta shigowa kuma kusan ko da yaushe akai akai kana jin labarin an yi garkuwa da mutane kuma an yi eh, to wannan abubuwan gaskiya a hanyar suna rabuwa kwarai da gaske kuma muna godiya kwarai da gwamnatin tarayya da kuma hukumomin tsaro da kowa ya zo an sa ido ana ganin cewa Allah ya so akwai ci gaba kwarai da gaske hmm, abuja mutane ne suke ɗan ji da wannan an ɗan fara samu amma dai gaskiya 'yan sanda da sauran hukumar tsaro sun tashi tsaye karamin kuma an ga cewa da waɗannan abubuwan dai ba yadda mutane ke fassara su suke ba akwai tsaro kwarai a cikin abuja yanzu kuma insha Allah za a ci gaba da farin cikakken kulawa aka cewa babban birnin tarayya na najeriya ya samu kulawa ya samu cikakken tsaro da kamata a samu to wani irin matakai kuke dauka da ya sha bamban da na baya da aka dauka wajen tabbatar da eh, tsaro matakan da mm-hmm. eh, muke dauka a hali yanzu su ne na fitowa da kayayyaki na tsaro na zamani ah, da kuma samun ƙarin kayan aikin na 'yan sanda. da kuma samun haɗin kai na hukumomin tsaro domin dole sai an samu kowa ya ba da goyon bayan da ya kamata kuma an samu fahimta sannan ba a haɗu a yi aiki tare a ga cewa an samu zaman lafiya a ƙasar nan. sabon ministan 'yan sandan najeriya a hirarsa da abokin aikinmu muhammad hafiz baballe to za a ji ƙarshen wannan hirar a shirinmu na gaba kafin mu ci gaba ga wannan.

Allah ya ji kan dan ƙwairo yanzu kuma ga baba yakubu makeri da shiri na gaba matafiya a dawo lafiya jama'a barka mu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirinmu na adawo lafiya baba ya makeri ne daga sashen hausa da murya amurka a birnin washington yake sallama da ku a daidai wannan lokacin a yau shirin a dawo lafiya zai ci gaba da hira da Dokta baffa babbaɗan Gundi. shugaban hukumar kula da sufuri ta jihar kano wato karota akan ayyuka da hukumar take yi domin tsabtace zirga-zirgar ababen hawa da ya taɓarɓare a jihar kano lamarin da ke haifar da yawan hatsarin ababen hawa a makon da ya gabata shugaban na karota yana mana bayani ne akan yadda aka samu saukin cunkoson motoci a cikin birnin kano da kewaye yana mai cewa akwai lokacin da Ezekiel ya hada da dan wani ɗan majalisa da yake gaya min labari cewar ya zo zai tafi gida gidajen ɗan majalisa a nan guri yake sai komawa ya bar motar sa'i ne mota mota ya koma ya kwana a gari sai da safe ya iya zuwa ya tafi gida bayan an kawo jami'an tsaro an samu an gyara wannan shi kansa dpo na wannan yanki da kansa yake cewa babu abin da zai ce min illa ya godiya domin yanzu mun tashi duk wanda suke kasa kaya a kan wannan hanya da waɗanda suke ɗaukar motoci fasinjoji da suke ɗaukar fasinjoji a kan ran da ba ɗin wanda su suke haddasa wannan matsala don haka yanzu alhamdulillah za ka wuce cikin minti ɗaya ka zo ka wuce wannan guri bayan nan akwai gadon lado wanda ake cewa gadon lado a guri ne da aka sani yi fice wajen hayaniya an aka ce za a tashe su gwamnatoci daban-daban su yi kokarin tashin su amma ba a samu nasarar tashin su ba cikin yardar Allah muka zauna da su cikin dialogue aka tashe su kuma suka yarda suka tashi daga wannan guri akwai kabida na gadar kaduga ita ma haka ake samun wannan goslo da daukar fasinjoji a kan hanya shi ma mun kiliyarin da a cikin wannan mataki. akwai kasuwar rini mm. wanda ake sauke kayan gari an sauke kayan garin a kan titi an kwashe kayan da suke kan woko na mutane ya zama woko don da mutane ne suke tafiya a kan titi motoci na tafiya a kan titi kuma a kawo kayan gari na saukewa sai an gama saukewa a hada goshi har na nazara mun zo ni kiyarin nan yanzu an daina yin haka da sauran gidaje daban-daban da kamar a bakirawa kurna a rijiyar lemu wanda da yawa mutanen nan yanki sun ce sun sha shan ruwa a kan hanya idan suna azumi amma latin distance yanzu mun je mun clearing wannan hanya yanzu ta ma zuwa za ka wuce shafau duk wanda suka kasa kaya a kan hanya mun tashe su sun kuma tashi cikin lumana babban abin sha'awar shi ne ba wai mun tashe su cikin tashin hankali ba mun tashi mutane sun yarda sun lumana da mutunci suka tashi suka koma daman da abin da zan tambayi ka ke kenan wani abu ne kai na daban wanda ya sa don saboda duk wajaje nan da ka ambata wurare ne da aka sani da yawan cunkoson motoci da gosulo da sauransu kuma an daɗe ana ƙoƙarin tada mutane wuraren ba a cika samun nasara ba menene kai daban wanda ka samu irin wannan nasaran kai kilarin hanyoyi a kano to abin da ba ke cewa da ɗan gari kan ci gari ni duk gurin da titin da na tsaika zan yi aiki a kansa ba tafiya ke sai na ɗebi jami'an tsaro mu tafi aiki ba al'ummar unguwar nake nema wanda suka shafi al'amuran in kira su in zaunar da su na gaya musu kuma dama da ta kira su suka tarar abu ne wanda ya dame su shekara da shekaru saboda haka su in gaya musu to ku a kira waɗanda suke sana'un nan mu zauna tare da su su gaya musu ƙarara da su da buƙatar wannan abu mu kuma mu ce da su da Allah da annabin su tashi wasu an samu wuraren da za su koma wasu ba a samu wurare ba dai gaya musu muka titi ne su tashi to idan jama'ar gurin suka fito suka ba da haɗin kai sai ka ga an sami nasarar ah, wato yin aikin ba tare da wata matsala ba sun kashe cikin kankanin lokaci to wannan shine hikimar da muka yi mutanen gurin muka hada suke wannan aiki da kansu to kuma jami'an mu ba su gudunmawa to idan kuka samu direbobi masu take irin dokoki da aka kafa na hanyoyi wadda yake suna iya banda aidifan gusulo har a samu hatsira ya kuke da irin waɗannan direbobin to idan muka zo muka ci yaron guri muka zauna da mutane musamman direbobin suka yarda ta yarda na yarda da za dawo ba eh na yarda ta yarda to idan muka zo muka kama ka ta dawo to za mu kama ka mu cika kotu kuma hukuncin matakin farko shine kotu za ta kace motar nan sai bayan sati uku kuma kafin ta gama shari'ar ta kuma yi mata tara to shi duk mai motar da ta kamo motar sa ta ajiye ta ta wuce kwana ɗaya biyu to shi ya shiga cikin la'ila ila ila ki ko nawa wani mai tara ya biya ba to amma sai muka gano cewa tun da tarar ba ta dame su ba to maimakon a dinga yin tara gyara a ajiye motar abin da ake ce impoundment wanda dokar mu ta ba da dama ta hmm. a kwace motar a ajiye ta ko kuma a kwace ta ma gaba ɗaya to ba mu zo kan matakin kwace su ba amma duk wuraren da muka gama aiki tsaf ko ina a jihar kano to za mu yarin ranar fara aiki kuma domin wannan ah, abu ne wanda ake sanarwa mutane suka yi da kansu to idan muka zo mu fara aiki ne da kanmu duk motar da aka kama a gurin da aka hana to kwacewa ne gaba daya. To a nan kuma za mu datsa aya har sai sabon mako a madadin bakon namu Dr. Baffa babbaɗar Agundi, shugaban hukumar kula da sufuri ta jihar Kano wato Karota, da ma ɗaukacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka musamman Solomon Abu wanda ya daidaita mana sautin shiri. Baba ya ko makeri ne daga nan Washington DC nake sallama da ku. A huta lafiya kuma a dawo lafiya. To a gaishe ka yanzu kuma ga silabar ma da shiri na gaba. za mu fara sharhin jaridun na wannan mako da jaridar lukanar da shi ne wacce ta ruwaito cewa an fara gano gaskiyar lamari a game da wasu motoci biyu na kungiyar agaji ta cicr e da aka sace a watannin baya a ƙauyen tongo tongo na yankin tilaberi jaridar ta ce abin da ke jefa shakku a zukatan jama'a game da wannan batu shine tawagar ma'aikatan na CICR e ta shiga dashi ne da nufin ganawa da 'yan gudun hijira a sansanin Tingara na biyu ba tare da neman rakiyar jami'an tsaro ba. Kwatsam aka ce 'yan bindiga sun yi awon gaba da motocinsu yayin da su kuwa suka dawo gida ba tare da samun kokwazo ne ba. Jaridar Lactualite na cewa kwamitin mutunci gaban matasan difa ya buƙaci gwamnan yankin ya ƙaddamar da bincike a dangane da yadda kungiyoyin agaji ke gudanar da ayyukansu bayan la'akari da yadda abubuwa ke gudana cikin yanayi irin na kara zube yayin da matasa ke ta lamba a sakamakon rashin wata tsayayyar madogara sanadiyar matsalar tsaron da yankin difa ke fama da ita kamar yadda suka bayyana a wata sanarwar da suka fitar a ƙarshen wani taro jaridar lebanon ta bayyana cewa jamhuriyar niger ta nemi haɗin kan rasha domin duba hanyoyin shimfiɗa layin dogo da zai ratsa ƙasashe da dama ministan harkokin waje kalla hankurau ne ya bayyana hakan a yayin ziyarar da ya kai a birnin moscow a makon jiya inda ya tattauna da takwaransa sergei lavrov wanne a nasa bangare ya kara da cewa hulɗar ƙasarsa da niger ba ta tsaya nan ba domin ƙasashen biyu na hangen gudanar da bincike da ayyukan sarrafa ma'adanai sannan za su ƙarfafa hulɗar da ta shafi fannin ayyukan soja in ji levanama makarkare da jaridar Le Sahel wacce ke cewa shugaban kasar Nijar na halartar taron Majalisar Ɗinkin Duniya na shekara-shekara a birnin New York, inda shugabannin ƙasashe da na gwamnatoci ke tantauna mahimman batutuwan da suka shafi tafiyar duniya. A jajibirin soma wannan taro shugaba Isuhu da takwaransa na Burkina Faso Christian Kabore sun jagoranci wani taron ƙasashen Sahel game da illolin canjin yanayi da nufin tsayar da magana guda don gabatar da bukatunsu ga masu hannu da shuni. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar. To da Suleiman yanzu kuma ga wasu daga cikin ra'ayoyin masu sauraron mu. Assalamu alaikum BOA mai magana Ali Rab tana gaskiya babban wata na kungiyar muryar talaka na Najeriya a yau zan yi kira na ga taron da majalisar ɗinkin duniya ake a Amurka ina kira ga shugabannin Afirka ya kamata su nemo sauyi wajen yaƙi da cutar sauro wajen yaƙi da talauci wajen yaƙi da fatara wajen yaƙi da gurɓatar yanayi da sauran abubuwa da gyara shari'o'i a kasashen su na afirka da samar wa matasa aikin yi da kuma haɗa kan afirka ta ringa dogaro da kanta da daina dogaro ga wasu ƙasashe assalamu alaikum sashen hausa na murya amurka mai magana alhaji audu mai gora kamfana malama dorin jihar jigawa ra'ayina da zan bayyana game da wannan tare da ake na sauyin yanayi a ƙasar new na amurka to ina so na kira da mu na afirka waɗanda suke halatta wannan taro da su ɗauki wani matsaya guda ɗaya matsayin nan ko ita ce ya kamata su nemo wa kansu hanyoyin da za su kare wannan sauyin yanayi game da illar da yake wa ƙasashensu kada su dogara da waɗannan ƙasashe na turai wajen neman taimako ko karɓar shawara akan yadda za su magance wannan matsala Assalamu alaikum sashen Hausa Radio America. Sunana Ayuba Garba Imam daga Katin Madaki a jihar Bauchi. Ra'ayina na yau muna kira ma shugaban ƙasar Najeriya Muhammadu Buhari da ya taimake mu da ya gina mana kafin zaki dam a jihar Bauchi. Lallai yin wannan kafin zaki dam zai taimaka ma ɗumbin matasanmu musamman ma noman rani. Yin wannan dam yana da matukar muhimmanci a arewa maso gabar. na gode mai magana ayuba garba imam salamu alaikum BOA Hausa. Sunana Usman daga jihar Adamawa a gimeta Yola su Masikare. Ni ra'ayina da zan faɗa kamar yadda sojoji suka faɗa kowa ya nuna katin shaidan shi ɗan ƙasa. To haka yana da kyau. In wanda yana da gaskiya to kawai ba za a kushe ba kawai a basu haɗin kai kawai a nuna idikar ga inda kake da zama an san ka amma mu ba za a taɓa kawo abu a najeriya wai a yadda da shi a take kowa sai ya sai kowa sai ya kushe to allah kawo wani haɗin kai assalamu alaikum sashin hausa na murya amurka ni ne sani Ballad da ke guru hausare a jihar yobe ina so in isar da na wajen shugaban ƙasar najeriya janar muhammadu buhari alkawarkan da yawa 'yan najeriya ya yaudari 'yan talakawan najeriya a ce tun da aka kafa gwamnatin buhari shekara hudu da watanni ba abin da talakan najeriya ya gani ga tsadar rayuwa ga talauci ga rashin aikin yi ga rufe boda da aka yi ai an wannan ma kaɗai rufe boda da aka yi wallahi tallahi mu ba mu gini ba mu 'yan najeriya abinci bai wadace mu ba da harkokin da mutane suke an zo a rufe boda wallahi tallahi 2023 talakawa za su yi bore don kowa aka tsayar wallahi a ACC ba za su ci zaɓe ba ni ne na ke isar da sakona wajen buhari ni ne sani balak da ke guru hausare a jihar yobe to yanzu kuma ga zahar amin fage da labaran duniya an manfa a takaice. matashiyar nan mai fafutuka 'yar kasar sweden greta thunberg ta caccaki shugabannin duniya a jiya litinin a babban taron majalisar ɗinkin duniya inda ta yi kira da ɗauki matakin magance sauyin yanayi saboda matsalolin da hakan ke haifarwa shugaban ƙasar iran hassan rouhani ya ce matsin lamba da gwamnatin trump take nuna wa ƙasarsa bai yi tasiri ba sannan takunkumin da ta sanya bayan da ta fice daga yarjejeniyar shekarar 2015 kan shirin nukiliyar iran ya nuna cewa amurka ta zaƙu matuƙa wasu shugabannin majalisar wakilan amurka masu ƙarfin faɗa a dusu uku sun buƙaci sakataren harkokin wajen amurka mike pompeo da ya mika dukkan takardun da suka shafi tattaunawa wayar talho da shugaba trump ya yi da ukraine To masu saurare nan muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa musamman ma Zahar Amin Fagiyoci ta karanto wani labaran duniya da wanda ya haɗa mana sautin Salaman Abu da injiniya mana wannan lokacin darius Smith ni Ibrahim Kalmasi Garba ke muku fata alheri sai an